Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Jama'a a yau ma shirin namu na maraba da bakonku daga zauren Alfaruk Multimedia ta yi nasarar samun bakon matashin gogaggen dattijan duka dai. A bako wanda insha Allahu ta'ala kamar da kuka sani muna fatan a gaba duk kusan bakin da kuke ganin fuskokinsu za mu zo muku shiri na musamman da su domin jin irin alkhairan da suke tare da shi. A yau muna tare da malam abiola sharif abdulsalam daga nan jihar kaduna malam abiola assalamu alaikum wa rahmatullah barka da shigowa zauren maraba da mu. sha Allah jama'a zan bar ku tare da malam abiola domin mu ji wani takaitaccen sako yake dauken mana da shi wanda muke fatan za ku amfana da shi a wannan zaure daga bisani zai zo muku fashin baki in Allah ya so ya yadda Malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa masha Allah to alhamdulillah na ji daɗi ƙwarai da gaske inda aka karɓi ni a wannan wuri kuma muna addu'a Allah ya samu nuna wannan wuri albarka amin ah, abin da nake so in ce ba na son yi magana da yawa hmm. abin da nake so ce shi ne zan ina kira ne ga matasa insha yan uwa na matasa waɗanda suke da kishi na addini dan wannan wuri da na shigo tsakanin da Allah na ji daɗi tsare-tsaren da aka yi dan addini ya samu ci gaba ne ba wajen duniya aka yi sa ba to kaga dole ne mu taimaki wurin nan don ya bunƙasa dan faɗin Allah ne ta'ala duk wanda ya taimaki addinin Allah Allah zai taimake sa saboda haka duk wanda yake da wani hanya na nashi na shawara ne ko na gudunmuwa wanda zai kawo ibada don wurin ya bunƙasa ni kira da zai yi kenan matasa mu tashi mu ga wurin nan ya ci gaba wurin nan bai mutu ba wannan iya takaitacce abin da to kafin nan mala biola kafin ka tsaya duk wanda ke bibiyan ka aka sadarwa dole yadda kana daga cikin matasa masu kokarin dogaro da kai da kuma ganin sun zama wani abu nan gaba wani irin kira kake da shi ga wanka matasa akan riko da sana'a da dogaro da kai da ganin su ma sun zama wani abu a rayuwa to alhamdulillah wannan zan ce fanni na ne wannan gaskiya don alhamdulillah dai mun fara sana'a tun muna ƙanana wanda alhamdulillah cikin iko na ubangiji ni ne shugaba na kafintocin jihar kaduna gaba ka zo ka yi bayani <laughs> wanda muna da tsare-tsare da muka yi mm. wanda za mu shigo da gwamnoni da eh, gwamna ciki za mu shigo da sarakuna sarakuna mm. sanatoci za mu shigo da su ai muna bin ka fat mun kafa kungiyar eh, nan ne saboda yaran da muke koya ma sana'a don akalla yanzu a wuri na ma'aikatar rana da yara da ke koya sana'a sun kusan kai 60 ko 70 wato muna so ya kasance in sun gama koyon sana'a nan akwai abin da za su mura daga gwamnati saboda haka sana'an alhamdulillah dai da ne za a ga mutane ba su ba sana'a muhimmanci amma yanzu alhamdulillah ana ba su na'amai to yanzu matasa suna so su kauce ma wahala su rinka yin kuɗi farat ɗaya wani kira kake da shi akan wannan to wannan kuma zai kai su ga halaka saboda haka su yi haƙuri ba a samu bature ma da ake tunanin bai da hankali hmm. ya ce nothing good comes easy saboda haka dole mutum ya nema kuma in ka nema matukar baka yi ah, ragwanci ba bangiji ta Allah zai taimake ka jama'a kun ga wannan walƙiya ne daga wato mala abiola sharif abdulsalam in allah da shiri na musamman a kan matasa da sana'o'i za su rinka zuwan muku daga alfaruk multimedia ku kasance tare da mu ku taimaka mana kuma ku yi mana addu'a ta gari assalamu